وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وأن مسلاتي بتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان da ke nan gadon kai a cikin wannan gari na kano a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau muna sha tara ga watan rajab hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda ya yi daidai da goma ga watan biyu miladiya ta 2023 a wannan majalisi <clears throat> na mako-mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsir surati ali imran da za mu tashi akan aya ta ashirin 29 wannan shine zaman mu ko darasinmu na shida a cikin wannan sura a kafin mu shiga tafsiri na sani da cewa <clears throat> da yawa daga cikinku sun san abin da ya faru a kasar turkiya da da syria a kudancin turkiya da kuma arewaci maso gabas na na, na syria abin da ya faru na girgizar kasa wanda girgiza ce mai tsanani sosai da aka yi asarar rayuka da dukiyoyi masu ɗimbin yawa abin ya faru ranar litinin da ta gabata da asusuba gefin asuba wanda hakan ya sabbaba mutuwar a zuwa yanzu ana maganar sama da mutum dubu ashirin da ɗaya, wanda kuma har zuwa yanzu ana cin gaba da fito da gawawwaki da ƙarƙashin ƙasa wato lissafin bai tsaya a haka ba yana ta karuwa ana kaddara waɗanda suka cutu a cikin wannan girgizar ƙasa sun kai miliyan shida sannan waɗanda abubuwan abin zai shafa wanda abin zai shafa nan gaba za su kai wajen miliyan 25 saboda ka wannan ba ƙaramar wato annoba ba ce ko tashin hankali da ya safi ‘yan uwanmu musulmi yawancinsu masu gudun hijira ne wanda yaƙi ya rarako su suka nemi mafaka wasu wasu a kan iyaka wasu kuma a iyakar turkiya a cikin ƙasar turkiya musamman garin gazi antab da adana cikin ƙasar garuruwan turkiya na ya taɓa halab ya taɓa idlib da wasu garuruwa na wasu ƙauyuka na cikin ƙasar syria an yi asarar rayuka masu ɗimbin yawa a baya ga waɗanda suka ji raunuka baya ga asarar dukiya mai tarin yawa da aka yi da kuma shiga wata matsala tun da daman can a ɗofana ake rayuwa abubuwan da ake bukata musamman ma waɗanda suke cikin ƙasar siriya suna cikin wahala ne abubuwan da ake samu na marayuwar daman ba isa suka yi ba abubuwa da yawa sun rasa su to kuma wannan bala'in ya zo ya auka musu ga babu shakka musibar za ta karu wahalar za ta karu yanzu ana cikin tsananin sanyi a yankin sauraka babu babu mahalli babu matsuguni garuruwan duk gidajen sun rubuje to wannan ba komai yake nuna wa dan adam ba shi ne cikar kudarar Allah subhanahu ta'ala cewa Allah mai iko ne akan komai duk yadda dan adam ya kai ga kwarewa da fasaha da gine-gine da waye da waye cikin dan lokaci kadan idan ubangiji ya ga dama sai ya aikin sa kaga duk wannan abin ya faru ne a cikin dai abin da bai wuce minti biyu ba a minti biyu duk aka yi wannan aka gama to wannan in ka kiyasta shi da musibin da Allah subhanahu wataala ya ce za su faru na girgizar kasa yayin tashin alkiyama wannan ba komai bane Allah da yake cewa idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha Allah yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس وما هم ولكن عذاب الله شديد ce lalle girgizar girma wannan girgizar ranar da za ku ganta amma duk wata mai shayarwa manta ta shayar duk wata mai ciki za ta yi barin cikinta wataran nasa su za ga mutane suna layi suna tangaɗi wa mahun su kara amma ba wani abu suka sha na maye ba ba bugaggu ba ne saboda sun sha wani abu walakin na azabar lahi shadid azabar Allah ce mai tsanani to wannan ba komai yake tuna mana ba illa ranar alkiyama da Allah subhanahu wataala zai rusa duk duniyar gaba daya duk waɗannan abubuwan da ke gani ƙasa da sama ubangiji duk yayi ya rugurguza su wa humilatil ardu wal jibal fa dukkata dakkatan wahida idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fa kanat haba'an manhassa Allah na ce inna ma mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fa ikhtalaqa bihi nabatul ardh مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس haka ubangiji subhanahu wata'ala yake misalta duniya da yadda dan adam yake ganin cewa ya samu tamakkuli yanzu yana iya amfana da dukkan wani ilimi da wata kwarewa da wani ci gaba da ya kai gare shi in Allah subhanahu wataala ya zo ya rusa abin cikin kankanin lokaci ka allam taghna bil ams kamar da ɗai jiya ba a taba yin su ba duk gaba ɗaya sai su kau to sannan kuma ubangiji subhanahu wataala yana jan hankalin mu cewa mu kasance a shiri koyaushe Allah subhanahu wataala yakan kawo ɗan adam mutuwa ba san da yake zatanta ba ba lalle san da yake zatanta ba saboda ka ya zama cikin shiri koyaushe afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa alqawmul khasirun saboda ka mutum kada ya amince makarin ubangiji a kowane lokaci ubangiji subhanahu wataala zai iya kawo uwarsa zai iya kawo abin saboda ka mutum ya zama koyaushe cikin shiri ko ya zama cikin shiri mautul fuja ga wanda yake fasiki mai yawan laifi fushi ne na ubangiji gare shi mutumin da yake tsake da laifi ba a sarara masa ba aka bashi wani dan damar da zai tuba wannan yana nuna tsananin fushin ubangiji Allah yakan sanya wa bawa rashin lafiya rashin lafiya da za ta yi tsohon ya fahimci cewa rashin lafiya nan ta ajali ce ya tuba ya gyara al'amarinsa ya koma ga Allah to kaga wannan ubangiji subhanahu wataala ya so shi da rahama da har ya bashi wata dama ta ya dawo ya gyara kurakuransa to wani idan ubangiji ya yi fushi da shi to wannan damar ma ba zai sami ta ba Allah ce falamma asafuna taqamna min yayin da suka bata mana rai sai muka hora su annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kamar da ke cikin musnad imam ahmad hadithin khalid uh, ubaidullah ubaid ibn khalid annabi yake cewa mautul fuja akhdhatu asaf ko kuma akhdhatu asif wato mutuwar ba zato ba tsammani damƙa ce ta wanda yake cike da fushi shine Allah an fusata ubangiji to sai wa mutum irin wannan damgar Allah ya kama shi baga tatan ba zato ba tsammani فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. صورك إلهم ودنا ابو آية شيتا ابيتي ديكي صورة باين سدشتا ديكي صورة الدمو وما نرسل بالآيات إلا تخويفا النبي كتشوى إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده كما يقول صحيح البخاري حديث أبو بكر لا نادى وتا آيوين يبيد كتشكين آيوين الله ديكي صورة الدباين سدسو الله ينا صورة الدباين سدسو lokacin da aka yi wata girgizar ƙasa a zamanin abdullahi ɗan mas'ud ƙasa ta girgiza a kufa abdullahi dan mas'ud yake cewa ya ayyuhan hannas. inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibu ya ko mutane ubangijinku yake neman tubanku ku yi maza ku tuba wanda Allah subhanahu wataala ya kiyaye shi daga irin waɗannan musibu ya kubutar da shi ya tsirar da shi ya bashi amma to ya sani yana cikin ni'ima babba ya gode wa Allah subhanahu wataala ni'imar da ya masa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar da yake cikin jami'ar tirmidhi hadisin ubaidillah ibn mihsan sulami nabi ke cewa man asbaha minkum aminan fi sirbihi معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها wanda zai wayi gari aminan fisir-bihi yana amintacce cikin kwanciyar hankali a cikin jama'arsa baya fargaba ba tsoro ba razana tare da shi kuma lafiya lau baya fama da cututtuka yana da abin da zai ci a ranar annabi ce kamar an tattara duniya ne gaba ɗaya an ba su. saboda ka sai ya gode wa Allah don haka irin waɗannan abubuwa in suka faru sai mai wa 'yan addu'a Allah subhanahu wata'ala ya karɓi matattunsu cikin shuhada duk wanda ya mutu ta hanyar rusau gini ya faɗo ya danne shi ya mutu to yana daga cikin shuhada da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shuhada'u khamsa kamar da yake cikin hadisin Abu Huraira shuhada'u khamsa al-mat'un wal-mabtun wa sahibul gharq wal ghariq wa al hadab sannan wa shahidu fi sabilillah shahidai a cikin al'umma ta guda biyar ne nabi ce wanda ya mutu a annoba da wanda ya mutu da ciwon ciki da wanda ruwa ya cinye shi ya mutu da wanda rusau ya kashe shi gini ya fado masa ya danne shi ya mutu da wanda kuma ya shahada a fagen ɗaukaka kalmar Allah shahada kuma a gurin Allah matsayi ne babba babban matsayi ne shine matsayi na uku bayan annaba da siddiqai sai shu a shuhada wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma'a na an'ama alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ولن سكمتوا أتكن ونن ibtila'i Allah subhanahu wata'ala ya karbe su cikin shahidai Allah ya gafarta musu Allah ya sun huta ubangiji subhanahu wata'ala ya yafe musu kurakuransu da zunubansu marasa lafiya kuma Allah ya basu lafiya Allah ya tashi kafadar su ubangiji subhanahu wataala ya kawo musu dauki ya yaye musu abin da yake cikin su na damuwa Allah ya kawo musu dauki shaytanir rajim قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد الله سبحانه وتعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم kace idan kuka boye abin da yake cikin zakatanku au tubduhu ko kuka bayyana shi a fili ya alamuhu Allah Allah yana sanar da shi wa ya'lamu ma fi samawati wa ma ard yana sane da abin da yake cikin sammai da abin da yake ƙasa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kan komai a baya ubangiji subhanahu ya yi hani da kada mu'mine su kuskura su riki kafirai makiya makiya Allah makiya addinin Allah Ababen jibinta ababen soyayya a zahirinsu da baɗininsu Allah subhanahu wataala ya togacin yanayin taqiya yanayin kare kai aka ce a zahiri zaka iya bayyana kana tare da su domin ka samu wata kariya yayin da ya zanto ba ka da ita kana jin tsoron kaidansu su da makircin su to kana iya bayyana musu cewa kuna tare amma a zahiri to sai Allah subhanahu wataala ya biyo baya da bayanan narko ga wanda wata kida daga wannan bayyanawar ta taƙiya ta kare kai wataƙila ya ce zai zarce tun yana nuna abin a bayyana kawai yake a zahiri yake amma a baɗininsa ba haka yake ba to yau da gobe ta sa shi kawai ma ya ji cewa ba shi da abokai ba shi da abokan shawara abokan sirri masu taimakonsa wanda shi ma zai taimaka musu kamar waɗannan to kaga anan al'amuransa sun dame ubangiji su subhanahu wataala sai ya biyo da gargadi akan irin wannan cewa kada daga yanayin kare kai kuma mutum ya wuce ya zanto ya ci gaba da nuna musu cikakkiyar kauna da cibinta da taimaka musu akan abin da suke aikatawa Allah ya bayyana cewa yana fasana da abin da yake cikin zukata kamar yadda yake sanar da abin da yake zahiri abin da yake bayyane da abin da yake boye a gurin Allah ya nuna masa duk ɗaya ne saboda haka bawa ya sani cewa ubangiji subhanahu wataala zai masa sakayya akan wannan abin da yake cikin ransa da wanda ya bayyana Allah ce qul in tukhfu ma fi sudurikum qul kace wannan magana Allah subhanahu wataala yake da manzansa yana bashi umarni cewa ya isar da wannan sako duk da kasancewar manzo sallallahu alaihi wasallam an umarce shi da ya isar da kowane sako da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi ya yi rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik Allah ya kira annabi ya ce ka isar da abin da aka saukar maka daga ubangijinka ka Allah subhanahu wataala ya umarce shi da isar da sako gaba daya to amma kuma duk da haka sai aka ware wannan sakon shi ma aka ƙara bashi umarni na musamman cewa ka isar da wannan sakon wanda yake nuna muhimmancin wannan sakon da girman sha'aninsa saboda haka Allah subhanahu wataala ya umarce shi da ya isar da wannan in tukhu ma fi sudurikum ka gaya musu in kuka boye abin da yake cikin zukatanku as-sudur anan ana nufin al-qulub zukata domin zukata a kiraza a za suke na ne mahallin zuciya saboda haka sai aka kirawo zuciya da da kirji amma ana nufin zuciya in kuka boye abin da yake cikin zukatanku shi yasa abin da yake cikin suka ce ta sudur shine ita ce zuciya auto gudu ko kuka bayyana shi ko kuka fito fili kuka nuna a zahiri ya Allah Allah yana sane da shi a ayar bakara Allah subhanahu wataala cewa qul in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah qul kace in tubdu ma fi anfusikum in kuka bayyana abin da yake cikin zukatanku aw tukhfuhu ko ka boye shi yuhasibukum bihi la Allah zai muku hisabi a kansa a can sai aka fara fadar bayyanannan aiki sannan boyayye in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu anan kuma sai aka ce qul in tukfu ma fi anfusikum wa fi sudurikum aw tubduhu a can an ambaci bayyananne bayyanawa sannan boyewa amma ana sai aka fara da boyewa sannan bayyanawa to wasu daga cikin malamai suka ce hikimar da ta sa aka bambanta a can ana maganar hisabi yuhasibkum bihillah hisabi kuma yana kasancewa ne akan ayyukan da kai a aikace ba abin da kawai ya su a zuciya ba abin da ya dasa a zuciya Allah yana yafe shi Allah yana yafe abin da ya ɗarsa a zuciya amma abin da ka fito ka aikata shi a aikace da gaɓoɓinka shi Allah yake maka hisabi a kansa kamar yadda annabi yake cewa inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsuha ma lam ta'mal aw tatakallam Allah ya yafe wa al'umma ta abinda ta ɗarsa a cikin zuka a cikin zuciyarta matukar bata aikata ko ta yi magana da shi ba to sauraka can da yake maganar hisabi ne hisabi kuma yana kasancewa akan al badiya ko al badiya sai Allah ya fara bayyana abin da yake bayyana ce in tubudu ma fi anfusikum in tubudu ma fi anfusikum aka fara fadar bayyanannun ayyuka amma anan sai aka faɗi boyayye saboda me saboda ubangiji subhanahu wataala yana maganar ilimin sa yana maganar abin da ya shafi ilimin sa tunda ce ya alamahu Allah sauraka abinda ya safi ilimin ubangiji subhanahu wataala da abinda ka bayyana da abinda ka boye duk ne a guji babu bambanci sannan kuma duk abinda ka fito ka bayyana shi to sai da ya fara darsuwa a cikin zuciya sai da ya fara a boye sai zuciyar ta kudure sannan kuma ga oye za su aikata sai kudurar zuciyar ta yi niyya sannan kuma aikace ya fito saboda ka sai aka fara daga inda aikin yake samo asali shine daga kudurin zuciyarka sannan kuma ya bayyana to sannan aka nuna maka cewa a gurin Allah babu bambanci sawa'u minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfi bil-layli wa sarihun bin-nahar sawa'u duk ɗaya ne a wurin Allah man asarra alqawla da wanda ya bayyana zancensa wa man jahara bihi man eh, asarra alqawla wa man jahara bihi wanda ya bayyana zancensa da wanda ya boye shi wa man huwa mustakhfin bil layli da wanda yake buya cikin dare wa saribun bin nahari da mai bayyana da rana duk babu bambanci a gurin Allah saboda haka in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa lati wa in tajhar bil qawli koda ka bayyana zancenka a fili fa innahu to shi Allah ya'lamu as-sirra ya san sirri wa akhfa da abin da yafi sirri buya Allah ya san shi saboda haka ubangiji subhanahu wataala babu bambanci da ka bayyana ko ka ɓoye. shi ya sa a wani wucewa, a wuce wa a wuce haru bi bih ku alimun bi su dufu ku bayyana maganar ku ku ɓoye maganar ku ku ɓoye zancen ku ko ku bayyana shi ku alimun bi su sudur Allah masani ne da abin da yake cikin zukata to wannan ubangiji subhanahu wataala yana jan hankali da fadakarwa ne akan cewa mutane su tsarkake zukatansu su rika halarto da ilimin Allah subhanahu wataala a kowane lokaci su rika jin cewa ubangiji subhanahu wataala yana sane da su yana sane da ayyukansu a cikin kowane lokaci don haka bawa ya ji kunyar ubangiji kada ya gan shi ko ya ga wani tunani mara kyau ko wani kuduri mara kyau a cikin zuciyarsa ko da yaushe bawa ya shagaltar da tunaninsa da abin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala abinda za mu fahimta daga wannan ayar ne cewa duk sanda bawa ya yi imani da sifar ilimi ta ubangiji subhanahu ta'ala cewa Allah ya san komai da na ɓoye da na sarari duk ɗaya ne a wurinsa, babu bambanci ka ɓoye ka bayyana babu bambanci a wurin Allah to wannan zai iya wato haifar maka da abu guda biyu abu na farko zaka guje wa sabon Allah subhanahu ta'ala ba za ka yarda ubangiji subhanahu wataala ya ganka inda ya hana ka ba sannan abu na biyu za ka yi kwaɗayen yi wa Allah subhanahu wataala da'a za ka yi ƙoƙari ka ga ubangiji subhanahu wataala bai neme ka a inda ya umarce ka ba wato bai rasa ka ba a inda ya umarce ka ka kasance saboda haka za ka zamo a kowane lokaci cikin shiri kake na kai wa Allah subhanahu wataala biyayya yace wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh Allah yana sane da abin da yake cikin sammai da kuma abin da yake ƙasa wato tun fil azal dukkan wani abin da sammai suka kunsa da abin da ƙasa ta kunsa na halittunsa duka sanannen abu ne a gurin Allah subhanahu wataala saboda haka dan adam da abin da yake tattare da shi ubangiji subhanahu wataala ya sani halittun Allah da suke sama ubangiji ya san su wanda suke ƙasa ubangiji ya san su ciki da bai sauraka babu wani abu da yake boyuwa ga Allah subhanahu wataala inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis babu wani abu da yake boyuwa ga Allah subhanahu wataala a sama yake ko a ƙasa yake saboda mabudan gaibin gaba ɗaya a hannunsa suke wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين sauraka mabuɗan gaibi gaba ɗaya a gurin ubangiji subhanahu wata'ala take ya'lamu ma fil barri wal bahr ya san abin da yake kan tudu ya san abin da yake cikin ruwa wa ma tasqutu min waraqatin babu wani ganye da zai faɗo daga jikin itaciya illa ya ya'lamuha sai ya san da faduwar ganyen wala habbatin ko wata ƙwaya fi zulumatil ardi a cikin dufan ƙasa a can ɓoye a ƙasa wala ratbin ko wani ɗanyen kara ko wani ɗanyen zinke ko itace wala ya yabisin ko busasshe illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi mabayyani saboda haka babu wani abu da yake boyuwa ga Allah subhanahu wataala ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai yana da iko akan komai kudratuhu nafiza babu wani abu da yake gagarar ubangiji subhanahu wataala duk abinda Allah subhanahu wataala ya so zai aikata to me iya aikata ya wasu babu abinda yake yake gagararsa a doran ƙasa ko a cikin samaniya saboda me saboda kamalar kudararsa saboda kamalar ilimin sa da kamalar kudararsa duk sanda ya so ya horar da wani ko ya masa hukuma to zai iya babu wanda zai iya kubucewa Allah subhanahu wataala idan laifi mutum yayi Allah ya san da laifinsa kuma yana iya hora shi saboda haka ba zai yi laifi ba ya zaci cewa Allah bai san da laifinsa ba da haka zai kubuce kubucewa Allah ba zai yi ba haka nan ba zai yi laifi ba ya san cewa ko Allah ya san yayi laifi ba yadda zai yi da shi ba zai yi ba saboda haka yana da kamalul ilmi ta bangaren sanin abin da bayansa suke yi yana da cikakken sani don haka babu wanda zai yi laifi ya buya Shi Allah bai san da laifinsa ba sannan yana da kamalul qudra in kai laifin ya sani kuma zai iya ɗaukan mataki babu abin da zai gagare shi wama kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fil ardi wala fis samawati wala fil ard babu wani abu da yake kubuta wato yake gagarar ubangiji a sammai yake fis samawati a sammai yake wala fil ard ko a ƙasa yake shi yasa ƙarshe ce innahu kana aliman qadira hmm. Allah mai cikakken ilimi ne ko mai kudura saboda wanda ya haɗa waɗannan sifofi shi yake wato kubuta daga gazawa domin gazawar tana samu asali ko dai ya zanto bai iya kaiwa ga sanin ma laifin baballanta na iya daukan mataki a kansa to shi yana da kamalul ilmi ba abinda za a yi ya kasa sanin abinda aka yi ko a zuciya ka ɓoye, Allah ya san da shi ko kuma mutum ya zanto ya san an yi laifin amma ba zai iya ɗaukan mataki ba to Allah ba haka yake ba Allah idan ya sani kuma yana da cikakken iko ya ɗauki mataki saboda haka wannan shi zai wato tabbatar da cewa ubangiji subhanahu wataala ba ajizi bane don haka kaga dukkan wani mahaluki ba zai iya cika waɗannan sifofi guda biyu ba ko dai ya zama ya san laifin amma ba zai iya daukan mataki a kai ba saboda wanda ya yi laifin ya fi ƙarfinsa sai dai hakura ko kuma ya zanto ma bai iya kaiwa ga sanin an yi laifin ko da yana da ikon da zai ɗau mataki amma an yi laifin a ɓoye har aka yi aka gama abin ya wuce bai gano ba to ubangiji ba haka yake ba shi yasa ubangiji ya haɗa waɗannan sifofi guda biyu a lokaci guda ya haɗa sifatul qudra da sifatul ilm farko ya tabbatar da sifarsa ta ilimi cewa ya san dukkan wani abu babu abin da yake ɓoyuwa a gare shi a sama ko a ƙasa sannan kuma ya tabbatar da sifa ta ta to da wannan ne tahzirin ubangiji zai kammala wato gargadin da ubangiji yake yi na cewa Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa za ku fahimci lalle Allah aje abin aje tsoro ne yayin da kuka fahimci waɗannan sifofi guda biyu da ya sifanta da su sifar sanin dukkan wani abu da kake yi ciki da wajenka ya sani sifar ikon ya ɗauki kowane irin mataki a kanka in kana halarta waɗannan sifofi to ka fahimci ma'anar wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu da Allah subhanahu wataala yake gargadinka cewa iliminsa zatiyun ne kuma muhitun ne ya kewaye komai bil ma'lumati kulliha muhitun bil ma'lumati kulliha babu abinda Allah bai sani ba sannan ƙudurarsa zatiya ce ita ma ƙudurarsa shamila ce lil maqdurat duk wani abin da zai yiwu, Allah subhanahu wataala mai iko ne a kansa. to wannan zai sa bawa ya kame wato ya rike linzamin san zuciyarsa ya guje wa fadawa cikin abin da Allah ya hana daga ciki akwai wato ba da jibinta da kauna da soyayya da runguma ga makiya Allah subhanahu wataala tunda ya san cewa babu wani sabon Allah na boye ko na fili face ubangiji subhanahu wataala yana sane da shi kuma zai iya daukan mataki a kansa sannan Allah ce yawma tajidu kullu nafsin ma min khairin muhdara rana da kowane rai zai ga abin da ya aikata na alkhairi an halarto shi wa ma min su'in abinda kuwa ya aikata mummuna tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida zai rika zai so zai so a ce akwai tazara mai nisa tsakaninsa da shi wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa wallahu raufun bil ibad Allah mai tausayi ne ga bayi ubangiji subhanahu wataala ya ba da labarin cikar cikar iliminsa da cikar ƙudurarsa wanda a cikin wannan ya ƙunsa batun sakamako ga ayyuka cewa tunda har yana da cikakken ilimi yana da cikakken cikakkiyar ƙudara? lazimin wannan shi ne Allah subhanahu wataala mai sakayya ne ga dukkan waɗanda suka yi aiki to a ina sakayyar zai kasance shi ne Allah ya ba da labarin inda sakayyar za ta kasance mata jidu kullu nafsin ma amilat min khairin sakayyar ubangiji za ta tabbata a ranar da kowane rai zai ga abin da ya aikata kowane rai za a cika masa sakamakon abin da ya aikata yawma din zai iya zama maf'ul ne li fi'lin mukaddar, ce uzkur yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khair uzkur ka tuna yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khair ka tuna ranar da kowane rai zai ga abinda ya aikata na alkhairi an halarto shi wato a ambata wa mutane wannan ranar a tunatar da su wannan ranar zai iya yiwa kuma yau mai kasance mansub ne da fi'ilin tawaddu ay tawaddu law anna bainaha wa bainahu wa bainahu amadan ba'ida yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khair ranar da kowane rai da zai yi mummunan aiki zai yi fatan a tsakaninsa a ce akwai tazara tsakaninsa da aikinsa tazara mai nisa ranar da kowane rai zai ga abin da aikata na alkhairi an halarto masa a nan ana nufin dukkan mukallafai duk wasu da Allah duk wata halitta da Allah ya kallafawa aiki ya kallafa masu yi da bari wanda shine aikin ubangiji takalifin ubangiji ga halittarsa waɗannan kuma su ne mutane da aljanu mutane da aljanu su Allah subhanahu wataala ya kallafawa ɗaukan nauyin ibada nauyin yi kaza bar kaza umarni bin umarni da hani mala'iku waɗannan la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun halitta su jibiliya da matsahar ubangiji ce babu saban Allah tare da su su kuma dabbobi Allah subhanahu wataala bai kallafa musu wani abu ba za a yi musu kisasi ranar gobe kiyama don tabbatar da cikar adalcin ubangiji sannan kuma daga baya a ce da su ku ne turaba ku zamo turbaya kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Huraira. radiyallahu ta'ala anhu wanda imamu muslim ya rawaito saboda haka tajidu kullu nafsin ay nafsul mukallafin min aljinn wal ins duka wani mai rai mutum ne ko aljan a ranan nan zai ga wannan ma amilat min khairin muhdara zai ga aikin da yana alkhairi an halarto shi kaɗan ne ko mai yawa wannan duka ayyukansa masu kyau sawa'un wanda suka danganci ayyuka ne na gaɓoɓi ko suka danganci ayyuka ne na maganganu ko suka danganci ƙuduri ayyukan da ya zai yi waɗanda za su shafi wasu ko ko za su taƙaita a kansa duka wani aikin alkhairi zai ga an halarto masa akwai ayyukan da zai yi na alkhairi wanda ba shi kaɗai ne zai mora amfanin aikin ba kamar ya ciyar da dukiyarsa fi sabilillah ya taimaka mabukata kaga wannan wani abu ne da aikin alkhairi ne muta'addi da aikin da yake qasir kamar sallar da yake da azumin da yake wannan yana yi ne dan kansa to duk waɗannan ayyuka maganganu da komai ubangiji zai halarto da su ya za a halarto da aikin yaya ubangiji zai mai da aikin ya halarto da su wannan ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labari kuma mun yarda cewa haka za a yi dan nan ba wai kinaya ce ta sakamakon kawai ba a'a za ka ga aikin a fili za a auna aikin a mizani kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa za a ganshi shi muhdaran an halarto shi sa don kowa ya gani wanda duk ya aikin alkhairi ya ga aikin sanan cif cif kuma ya yi bushara ya yi albishir ya yi farin ciki ubangiji ya masa sakamako a kai wajen doma amilu hadiran wala ya zlimu rabbuka ahada suka samu abin da suka aikata an halarto da shi ubangiji baya zaluntar wani ya rage masa wani abu daga cikin aikinsa Allah da ci alimat nafsun ma ahdarat kowace rai ta san abin da ta halarto da shi na ayyukanta yunabba'u insan bima yawma idhin bima qaddama wa akhar a ranar dan adam za a bashi labarin abinda da yayi da abin da ya kudurta zai yi bai yi ba ma abinda yayi da farko da abinda ya jinkirta yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan li wa ra'u ranar da mutane za su fito daga kabari ashtatan to daban-daban kowa ta kansa daban-daban dan a nuna musu ayyukansu man ya'mal mithqala dharratin khairan yara man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya aiki daidai da ƙwayar zarra na alkhairi zai ga aikinsa mm. wanda ya aiki daidai da kwayar zarra na sharri zai ga aikinsa sauraka kowa sai Allah ya nuna masa ayyukansa wa ma amilat min su abinda suka aikata ko rai ya aikata mummuna kuwa sawa'un dan kadan ne ko mai yawa ne Allah subhanahu wataala zai nuna masa zai nuna masa ayyukansa domin Allah baya zalunci inna Allah la yuzlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah baya zalunci gurgwan gurgwadan kwayar zarra asalin kalmar zarra a larabci tana nufin dan tururuwa dan turuwa shine abinda larabawa suke kira zarra to shine mafi kankancin abinda za a yi masu kwatance da shi na mafi kaskanci kankantar abubuwansa shine dan dan tururuwa to ita kanta tururuwa ya take bare kuma jaririn tururuwa to duk kankantar abu Allah subhanahu wataala zai nuna wa dan adam wannan a wa nad'u al-mawazin al-qist li-yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in qala mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin Allah ce za mu sanya ma'aunai na adalci a ranar gobe kiyama fala tuzlamu nafsun shay'a babu abinda za a zalunci wani rai babu komai da za a zalunta babu wani zalunci da za a yi wani rai in kanin qala habatin min ko da daidai da ƙwayar komai ne dan adam yayi na aiki A na biha za mu zo da wannan aikin wakafa bina hasibin mu isa masu hisabi Allah subhanahu wataala ya isa anan ma'anar min su'in ma'amilat min su'in abinda ya aikata mummuna ai ma yasu'uhu fil hali wal ma'al abinda zai bata shi ya bata masa rai a nan duniya ko kuma duniya da lahira aikin da yayi mummuna zai iya bata masa watakila ma zai iya bata ma wani dukkan al'amalu sayyi'a haka suke ko ya bata masa shi kadai ko ya bata sunansa ko ya bata sunansa ya bata na wani ko ya na wa kansa ya cutar da kansa ya cutar da wani saboda haka duka wani aikin da mutum zai yi mummuna zai yi tasiri akan kansa zai yi tasiri kuma akan mutane zai yi tasiri akan wasu ce zahar fasadu bil barri wal kasa bima kasabat aydin nas li yudhiqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un saboda dukkan wani sabo da wasu suke yi in ya tashi tasiri zai shafi kowa ba zai tsaya akan wanda ya yi sabon ba Allah ce zahar fasadu barna ta bayyana fil walbahar. bahr a cikin ruwa ko kuma akan tudu da cikin ruwa wato ko ina da ina babu inda wannan barna bata fantsama ba bata yi yaɗo ba Allah ce ba kasabat aidin nas saboda abinda hannayen mutane suka tsoro wuta wato mutane da barnarsu da saban Allah sun bata rayuwar gaba daya ba su ma bata wajen tudu ba a hatta cikin ruwa sun bata shi yanzu duk gwaje-gwajen manyan makaman da ake yi na duniya a cikin ruwa ake yin sa manya-manyan makamai na ƙare dangi da ake ƙirawa. a ina suke gwada shi su gwada nisansa a ruwa suke gwada shi sauraka aka harba shi ruwa zai dawo sauraka don an lalata ruwan kifaye da abubuwan da Allah ya halitta a cikin ruwan su ma suna kuka da wannan bala'in da ɗan adam ya jawo musu me ya kai shi Allah ya halicci waɗannan abubuwa ya saka su a wannan guri su ma su yi rayuwa a ciki ya sanya abin da zai zama ni'ima gare ka to amma saboda barnar ɗan adam ba wai ga ƴan uwansa jinsinsa na mutane ba a hatta dabbobin da suke cikin ruwa su kubuta ba duk wani mugun makami a cikin manya-manyan tekunan nan oceans din nan na duniya a ciki suke gwaje-gwajen su to wannan shine zahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum liyuziqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un don ya tsandana musu sakamakon sashen abin da suka aikata saboda ka wata musiba in ta zo ba za ta takaita akan masu laifin su kadai ba za ta shafi kowa yanzu wannan halin da ake ciki na wayo wayo kashi kashi kashi les kashi kashi kashi ai wasu 'yan tsirari ne da suka ja abu saboda wasu 'yan tsirari ne amma bai bar na birni ba ballantana na ƙauye ko bai bar na ƙauye ba ballantana na birni kowa tsohuwa mai kasa daddawa ya shafe ta eh, babu wanda ya kubuta to wannan kuma bai ma bima kasabat eh, aidin nas saboda abinda mutane suka jawo wa kansu kasabat aidin nas liyuziqahum ba'd allazi amilu don ya ɗanɗana sakamakon sashen abin da suka aikata to wannan jan hankali ne ga bawa cewa ya guji munanan ayyuka idan ya yi aikata mummuna babu shakka za su baƙanta masa kuma za su baƙanta ma wasu to wasu malami suka ce wannan yau mata jiri kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara wannan mumini za a nuna masa dukkan alkhairin da yayi ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wannan ana magana akan kafirai su ne a za a bujuro musu da aikin su wa wudi alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada Allah ce wa wuzi alkitab za a aje littafin ayyuka wa taral sai sai ga masu manyan laifuka sune kafirai mushfiqina mimma fihi suna cike da tsoron abin da wannan littafin ya kunsa wa yaquluna suna cewa ya wailatana ya kai can mu ma li hadha alkitabi wani irin littafi ne wannan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ba zai bar dan karamin abu da babba ba sai ya kididdige su wa wajadu ma amilu hadiran suka samu abinda suka aikata hadiran an bujuro da shi gabansu wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar wani sauraka mu kafirai za a bujuro da ayyukansu munana gaba ɗaya gabansu za a fallasa su duka wanda yake filin mashhad a lokacin ya daga murya ya tsine musu albarka amma su muminai abinda yake nasu na alkhairi za a bujuro da shi su gani kowa ya gani kamar yadda farkon aya yau mace jiri kullum nafsin ma amilat min khairin muhdara amma abinda yake mummuna sai ubangiji wata ala ya saka ya su ya murfa musu asiri a kira bawa da shi da ubangiji kamar yadda zuwa hadisin ibnu umar shi ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha yubni almu'min Allah zai kusanto da mu'mini fa yadau alaihi kanafahu wa yasturu Allah ya sa masa sutura sai ya rufe shi ya suturce shi fa yaqulu ata'rifu dhanba kaza ata'rifu dhanba kaza ka san zunubi kaza da kai lokaci kaza a guri kaza ka san zunubi kaza kai a lokaci kaza a guri kaza mm. fa yaqulu na'am ay rabb eh ya ubangiji hatta iza qarrara bi dhunubihi ko qarrarahu bi dhunubihi sai Allah ya sa shi yayi ikrari yayi ikrari shi da kansa da zunubinsa a fi nafsihi annahu halak shi da karan kansa ya ji cewa ya halaka qala satartuha alayka fid dunya Allah ce to a duniya na rufa maka asiri wa ana aghfiruha laka yawm a yau zan gafarta maka fa yu'ta kitaba hasanatihi sai a bashi littafin kyawawan ayyukansa a hannunsa wa ammal kafiru wal munafiquna fa al ashhadu هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين أما da munafukai to waɗannan sune za a fallasa su masu shaida su ce ha'ula illazina kazabu waɗannan su suka yi wa Allah ƙarya ala la'natullahi alal kadhibin tabbas la'anar Allah ta tabbata akan alal zalimin akan azzalimai haka nan Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa Annabi sallallahu alaihi yana cewa laisa ahadun yuhasabu illa halak babu wanda za a yi masa hisabi na kwakwafi sai ya halaka ta ce ya rasulallah ja'alani Allah fidak Allah ya sanya ni fansa gare ka ya ma'aiki alaysa ya yaqulu ba Allah ne ke cewa fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ba Allah ne ce wanda aka bashi littafin sa a hannunsa na dama to da sannu za a yi masa hisabi hisabi mai sauki ba wato kuma nan ka ce duk wanda aka yi hisabi sai ya halaka Allah kuma ya ce wanda aka bashi littafin sa a hannunsa na dama za a yi masa hisabi mai sauki to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace da ita ki art ai wannan bujuro da aikin ne a dunkule ba a fito da shi fili ba a baje wa man nuqisha al-hisaba udhiba duk wanda za a yi masa hisabin kokkofi keke da keke to wannan sai an azabta shi saboda sai dai a taho da abin nashi a cura a bulbule a ce a wuce amma inda za a daga ɗaya bayan ɗaya a daga wannan an aji a daga wannan an aji to ba zai kai labari ba saboda ka shi mumini Allah subhanahu wataala zai masa wannan sutura saboda imaninsa Allah ce ta tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida saboda mummunan aikinsa da zai gani zai so a ce tsakaninsa da aikinsa akwai tazara mai yawa mai nisa wuri tazara ta mahalli ta wuri tsakaninsa da aikinsa babu kusanci ko kuma tazara ta lokaci ina ma ba a kai wannan lokacin ba har zuwa yanzu ina ma za a ɗauki lokaci mai tsawo kafin a kai zuwa ga wannan lokaci wato ya yi ma tunanin ina ma bai mutu ba ina ma da sauran rayuwa a gabansa to wannan shine burinsa burin da ya riga an riga an wuce nan bayan an riga an shaƙo makoshinsa bakin alƙalami ya bushe me ya amfanin wannan burin nashi wannan duk ɓata lokacinsa yake duk ɓata bakinsa yake an wuce nan wannan burin ba zai yi amfani ba كمن لا لك فدامنا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له, فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين أيوة. ومن يعش عن ذكر الرحمن والذي يدندمي قبر أمة الله نعم. إذا سيرفي بايا تنا الله سبحانه وتعالى wani abu na duniya na kyalekyalanta ya rufe masa ido baya tuna Allah baya ambatar Allah nuqayyid lahu shaytanan to zamu hada shi da shedan ya zama abokin tafiyarsa Allah ce lalle su shedanu la yasuddunhum anis sabili suna kan kare su daga bin hanyar kwarai suna toshe musu hanya ta kwarai wa yahsabuna annahum muhtadun amma tsammanin su cewa akan hanya ta shirya suke hatta idza ana siran da yazo mana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqaini a lokacin zai ga shedanin sa yace ina ma tsakani na da kai akwai ratar gabas da yamma ratar gabas da yamma fa bi'sal qarin tir da aboki irinka a lokacin wannan ba zai masa amfani ba al-allamatu sa'idi rahimahullah a cikin tafsirul karimur rahman yake cewa falyahdharil abdu min a'malis su bawa ya gushi ya guji munanan ayyuka allati la budda an yahzana alaiha ashadda alhazan hmm. wato ayyuka munana da dole sai sun sa shi bakin ciki mai tsanani wal yatrukha waqtal imkan tunda sauran lokaci tun lokaci bai kure masa ba yayi kokari ya bar waɗannan laifuffuka qabla an yaqula kafin ya zo yana cewa ya hasrata ala ma farratu fi jambillah ya nadamata bisa ga abinda nayi sakaci akan sa na haƙƙin Allah yawma yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul law tusawwa bihim al-ard ranar da waɗanda suka kafirta suka saba wa manzon Allah za su rika burin ina ma a daidaita ƙasa da su ina ma yadda za a cewa dabbobi ku ne turaba سوما أتي لسوهكا سزمك أسع يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا الله يوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه رندا الظالم إذا لك إن ياس yaqulu yana cewa ya laitani takhassu ma'ar rasul sabila ina ma na kama hanya tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ina ma na bi hanyar annabi na bi sunnarsa na watsar da bid'a na watsar da camfe-camfe da tsafe-tsafe da miyagun al'adu ina ma na yi haka ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila ya kai tuna ina ma ban riƙi wani ya zama aboki ba laqad adallani ani dhikri yanzu ya hana ni jin wa'azi ya batar da ni Allah subhanahu wataala ya ce wa kana shaytanul insani khazula lalle shaydan ya zanto mai tabar da dan adam ne mai tabar da shi ne lokacin da yake ganin zai taimaka masa ya ji ba zai taimake shi ba mala yace fa wallahi la tarku kulli shahwatin ce na rantsi da Allah mutun ya bar kowace irin shahawa da jin dadi wa in asura tarkuha ala nafsi fi hadhihi ad-dar koda kuwa barin wannan sha'awar da wahala a nan duniya aisaru min mu'anati tilka ya fi masa sauki akan yaje ya samu kansa cikin irin waɗannan wahalhalu wa ihtimali tilka al-fada'ih yaje ya samu kansa cikin irin waɗannan wannan yanayi na kunyata a gaban Allah walakin al-abda min zulmihi wa jahlihi la yanzuru illa al-amra sai dai sai dai bawa saboda zalincinsa da jahilcinsa shi kawai abin da yake gabansa idansa yake gani baya hasashen gaba falaisa lahu aqlun kamilun yalhadu bihi awaqib al-umur baya da cikakken hankalin da yake hangen nesa da shi fayuqdimu ala ma yanfa'uhu ajilan wa ajilan da zai sa shi ya aikata abin da zai amfane shi duniya da lahira wa yahjumu amma yadurruhu ajilan wa ajilan ya guji abin da zai cutar da shi duniya da lahira sannan Allah ya ƙara maimaita gargaɗin da yake yi mana da tsoratar da shi da mu da yake kansa don tausaya mana mu yi abin da za mu kubutar da kanmu daga kamunsa lace wa hazir kuma Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa yana tsoratar da ku ukubarsa yana tsoratar da ku azabarsa a nan ubangiji ya kuma maimaita wa hazir kuma Allahu nafsa a can baya ya faɗi haka ya kuma maimaita haka domin na farko Allah subhanahu wataala yana wannan gargadi ne akan jibintar kafirai da watsi da mu'minai a wannan na biyu kuma ubangiji subhanahu wataala yana gargadin mutane kasu kuskura su aikata abin da za su yi nadama lokacin lahira idan an halarto musu da shi su yi da na sani Allah ce wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai tausaya wa bayinsa ne Allah yana tausaya wa bayinsa a dalilin tausayinsa da yake yi musu <coughs> shi yasa yake musu wannan gargadin saboda ka ubangiji subhanahu wataala mai tausayin bayansa ne anan al-ibad kalmar al-ubudiyya nan ubudiyya ce at-tamma ubudiyatul khudu kowane bawa ya shiga cikin wannan wallahu raufun bil ibad Allah yana tausaya duka bayansa mu'minai da kafirai da masu biyayya da wanda ba sa biyayya domin Allah da zai kama bayansa da abin da suke aikatawa to babu abin da zai bari a bayan ƙasa wala yu'akhidullahu an-nasa bi zulmihim ma 'alayha min dabba da Allah zai kama mutane da zaluncin su to babu wani mai tafiya a ban ƙasa da zai yi saura Allah subhanahu wata'ala yana sassautawa bayansa duk da irin abin da suke masa na laifi sawa'un laifin da ya kai kafirci ko wanda bai kai kafirci ba don haka Allah subhanahu wata'ala ra'ufun ne mai tausayi ne bil ibadi ga bayansa.